لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مغلقة لكينا چكين غرم بوچي أجار بوچي وانا يمتشين لهدي yau 11 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan biyar shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratu taha mun fara tafsirin suratu taha kuma kamar kullum ga kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa kafin mu shiga karatu wanda yana tambaya shi cewa ana rama wa mamaci azumin farilla kamar yadda ake rama masa azumin bakance haka kuma ana rama masa azumin kafara azumin farilla akwai uzurrukan da aka ba wa mutum dama ya sha azumi saboda su daga ciki akwai rashin lafiya misali wanda ba shi da lafiya an ba shi damar ya sha azumi har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lafiya sai ya rama wa kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra to wanda ya sha azumi saboda rashin lafiya kuma rashin lafiyar nan ba ta rabu da shi ba bai samu sauki ba har Allah subhanahu wataala ya karɓi ransa bai samu damar rama azuminsa ba to wannan babu komai a kansa tunda daman can an neme shi ne da ya rama idan ya samu damar da kuma Allah bai ara masa wata damar ba haka ba za a kama shi akan abin da aka yi masa uzuri a kansa ba saboda haka babu maganar a rama masa azumin da ya da bai yi ba lokacin da yake rashin lafiya wanda kuma ya samu lafiya ya samu damar rama azumin bai rama ba ya yi sakaci har ya mutu bai rama wannan azumin ba to malamai suna ganin wannan sakacin babu yadda za a yi wani ya wakilce shi wajen yin rama masa domin daman azumin waje ba alaihi bai asli shari'a shari'a ita ce ta ɗora masa azumin da haka in ya yi sakaci bai yi ba tare da cewa yana da damar yin to wani shi kenan sai dai a nema masa gafarar Allah subhanahu wata'ala kamar mutumin da zai bar sallah ne bai yi ta ba wani ba zai ce bari ya wakilce shi masa ba saboda daman can an wajabta masa sai akwai bambanci da azumin bakanci wanda shi ba shari'a ce a karan farko ta wajabta masa ba shi ya wajabta wa kansa shi ya ce alwashin cewa zai yi ya ce wajibi ne a kansa ya yi azumi kaza ko dai haka kawai ko kuma a'a saboda wata bukatarsa da ta biya ya ce to zai azumi kaza to kaga wannan lam yajib alaihi bi asli shar'i wa inna ma aujabahu huwa ala nafsi ba shari'a ce tun farko ta wajabta masa ba to suka ce irin wannan yana da sassaucin da anniyaba za ta shiga ciki za a iya wakiltarsa za a yi wakiltarsa a yi masa idan ya zama da bai yi ba ya mutu bai yi ba to sama an waliyu to azumin kafara shi ma azumi ne wanda yake waje ba bi asli shari'i ba ba mutum ne yake wajabta wa kansa ba shari'a ce ta wajabta masa misali ya yi kisan kuskure wanda akwai azumi a kansa na shaharani mutatabi'an wata biyu a jere a jere yana da damar yayi sai yaki to shi ma kamar da yake da damar azumin farilla ne yake da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan ba za a rama masa ba sai dai kuma ita nema masa gafara ya yi sakacin da ya saba wa Allah don haka da shi sai ta nema masa gafara Allah ya gafarta masa wasu kuma suna ɗaukan nassin da ya zo a wannan babi ala umumihi domin nassin da ya zo shi na hadisa abdullahi ɗan abbas man mata wa alaihi saumun sama an waliyuhu suna ɗaukan shi ala umumihi cewa duk wani azumi ma za a iya rama mutum amma dai maganar farko ta fi ƙarfi saboda haka idan azumi ne na wato azumi ne na farilla kuma abin da ya hada shi ramawa shine rashin lafiya da yayi kuma ya mutu bai samu dama ba wannan babu maganar ma a rama masa idan kuma ya samu dama amma kawai saboda rashin kula ya kiramawa to wannan ya mutu da laifi sai ya nema masa Allah ya gafarta masa ya yi masa rangwame sai wanda ya rubuto yana tambaya akan matsayin ramli wanda ake yi don binciko ko a samu wani bayani na abin da ya ɓuya bai fito fili ba wato da yana maganar bugun ƙasa ya ce wasu suna yi har suna kafa hujja da cewa ya halatta sun ce ilimi ne kuma sun ce imam malik ya ce ba haramun ba ne to shi ya ce abinda yake ɗaure masa kai wasu waɗanda suke alaƙanta kansu da sunna suna yin abin da sunan hanyar cin abinci ko kuma abin da suke gani halal ne shin wanda yana da hujja a bugun ƙasa domin a san abin da yake ɓoye ko a san wani gaibi ko a san wani abin da bai faru ba a gano yadda zai faru in ya faru wani haramun ne ko shakka babu wani yana cikin da'awar sanin gaibu babu wanda ya san abin da zai faru gobe ma kai babu wanda ya san abin da zai faru nan da 'yan mintuna sai Allah wanda duk ya yi da'awar cewa ya sani to ya shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala walla ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace waɗanda suke sammai da wanda suke ƙasa duka babu wanda ya san gaibu sai Allah sauraka wanda zai ce ya san gaibu ba kuma wahayi ake masa ba to wanda ya shiga hurumi na Allah subhanahu wataala yayi da awar wata sifa daga cikin sifofin Allah yayi shirka da Allah wani abu ne sananne a gurin dukkan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan harkar aƙida kuma bai kamata wani ma har ya yi tantama a kan wannan ba su waɗannan masu bugun ƙasa su ake cewa al'arrafun al'arraf wanda zai yi da'awar ya san wani abu na na mustaƙbal wanda zai zo nan gaba ko wani abin da yake ɓoye ba wanda ya sani ya ce su ya sani kamar yadda annabi isa alaihissalam yake cewa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan iya gaya muku abinda kuka ci ko kuke ci da abinda kuke koyewa a gidajen ku annabi isa alaihissalam yana magana ne da sifar mu'jiza Allah yana sanar da shi to wani ya da'awar shi ba annabi ba amma ya da'awar irin wannan to wani babu shakka ya shiga hurumin Allah subhanahu wataala ya yi da'awar wata sifa daga cikin sufofin Allah idan bai tuba ba ya mutu akan haka to ya mutu mushriki kuma Allah zai mu'amalance shi mu'amalar mushriki kuma haramun ne zuwa wajensa don neman wani taimakonsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan aw kahiran fas'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 40 yawman wanda ya je gurin boka ko dan duba bugun ƙasa ya tambaye shi wani abu to ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in idan kuma har ya gaskata shi to wani ya kafirta domin da annabi ce man ata kahiran fasaddaqahu faqad kafara bima unzila fasaddaqahu fima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yazo gurin boka wadan duba ya yadda da abin da ya faɗa masa to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka saukarwa annabi shine qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah qul inni la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khairi wama massani as-su' saboda ka shi kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ya faɗa wa mutane bai san gaibu ba wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib kace ba bazan ce taskokin Allah a hannuna suke ba kuma ban san gaibu ba saboda ka Allah subhanahu wataala shi kadai ya san gaibu kuma sai ya zabi annabin da ya ga dama ne zai masa wahayi ya sanar da shi wani abin da ba kowa ya sani ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul sauraka zaɓin Allah subhanahu wata'ala ga ma'annabawansa shi ke sa ya sanar da su wani abu to in ya sanar da su wani abu shi kenan ya fita daga matsayin alghaib da Allah yake banta da saninsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'ar da ya koyar da mu Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك yace ka ce Allah Allah ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne wanda ka sa wa kanka wannan suna a cikin littafinka ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittarka a cikin bayinka wato wani annabi aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko ka keɓanta kai kaɗai da saninsa a cikin iliminka na gaibi kaga shi ilimin gaibi Allah shi kaɗai ne ya keɓanta da shi babu wani wanda ya keɓanta da ya san wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wata yarinya tana waƙenta tana yaban tana yaban iyayenta da ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai take cewa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikinmu ma akwai annabin da ya san abin da za a yi gobe annabi ya daka mata tsawa ya ce ta bar wannan magana ta ci gaba da abin da take yi da farko ta ci gaba da yaban iyayenta amma wannan magana ta batta don ba gaskiya ba ce shi ya sa kamar yadda zo a sahihain hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce man akhbaraka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu al-ghaiba faqad a'zama al-firyata 'ala Allah wanda duk ya ce maka annabi ya san gaibu to wanda ya yi ƙarya babbar ƙarya ga Allah subhanahu wata'ala idan har annabi sallallahu alaihi wasallam an kore masa wannan Allah ya ce ya faɗa wallahi aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib to kaga kuma wani yazo yi da'awar cewa akwai wata hanyoyi da zai bi ya gaya maka wani abu na boye kuma ka yadda da shi to babu shakka waɗannan nusus da muka karanta daga alkur'ani da sunna mutum ya kafirce musu wanda haka babu wani maganar cewa wai akwai wani malami da ya halatta wannan a jingina wa imamu malik cewa ya halatta wannan ƙarya ce babu inda imamu malik ya halatta a buga ƙasa a ce an gano wani abu na ɓoye ko a buga ƙasa a gaya maka abinda za ka samu ko za ka rasa babu inda imamu malik ya wannan wannan yana kama da da'awar da matsafa banu isra'il lokacin da suke koma suka riki tsafi suka yadda abinda allah subhanahu wata'ala ya saukar musu na attaura ba na ba zuhu wara a zuhurihim ka annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakayn bi babila harut wa marut suka watsar da attaura sai suka kama abinda shaydanu suke karantawa a zamanin mulkin annabi sulaiman sai suka jingina wannan abin da suke yi da annabi suleiman alaihissalam cewa shi ma da wannan tsafin ne ya sa mulkinsa ya kafu kuma ya yi ƙarfi don haka wani abu ne mai kyau annabawa ma sun yi kamar annabi suleiman suka yi hujja da annabi suleiman alaihissalam allah ya karyata su cewa ma ka fara suleiman suleiman bai kafirta ba saboda annabin allah ne ya annabin allah zai yarda da tsafi walakin na shayatsi na kafaru shaidanun ne da suka kafirta duk sanda aka samu wato ƙarya ba ta tsaya da kanta ba sai an jingina ta da wani abu da aka yadda da shi sannan ta samu tsayuwa suna so su ci gaba da abin da suke yi na kafirci to amma suna neman su samu wata hujja shine suke jingina imam malik daidai da yadda shaidanin banu isra'ila suka rika jingina wa annabi suleiman wato koyan ko aiki da tsafi sauraka wannan abu kama dai da cewa masu irin wannan aiki yan ahalus sunna ne babu yadda dan ahalus sunna ya rika bugun kasa in ba ce maka dan ahalus sunna ne ƙarya yake bismillah malam bukar
أعوذ, بال... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا
wannan sura kamar yadda muka fara magana a kanta sura ce makkiya kamar yadda muka ce a makka aka saukar da ita wanda wannan shi ne maganar daukakin malaman tafsiri cewa sura ce makkiya akwai magana akan wasu ayoyi cewa ko an saukar da su ne a madina to amma dai kamar yadda muka yi bayani babu wani abin da ya inganta daga cikin wannan gaba ɗayanta daga farkonta har ƙarshe sura ce makkiya kuma adadin ayoyinta a gurin mutanen kufa kuma wanda yake rubuce a cikin masahib a hannunmu shi ne 135 akwai lissafin mutanen makka da madina da ya kama 134 akwai lissafin mutanen sham 140 wannan sura ta kunshi abubuwa da dama wanda a farkonta ta fara budewa da haruffa waɗanda suke nuna cewa alkur'ani gagara koyo ne kuma duk wanda ya ce bai yarda da haka ba to ya kawo wani abu kwatankwacinsa domin alkur'ani shi kansa ya haɗu ne da haruffa da kuke magana da su kamar irin su tsa su irin su ha kuma kuna magana da waɗannan haruffa idan har ba ku yarda cewa alkur'ani saukakke ne daga allah ba to ku kawo wani abu kwatankwacinsa sauraka kamar akwai tahaddi wato kalubale da kalubalantar larabawa da aka yi da waɗannan haruffa na farkon surar kamar yadda yake a sauran surori da suka buɗe da wannan da irin waɗannan haruffa waɗanda ake kira alhuruful muqatta'a a sannan aka yi bayanin girman sha'anin alqur'ani wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da shi domin ya shiryar da mutanen da suke karɓar shirya su ne waɗanda suke da tsoron Allah a cikin zuciyarsu ko suke ganin girman Allah subhanahu wata'ala suna tsoron haɗuwa da shi don haka alkur'ani Allah ya saukar da shi domin ya shiryar da irin waɗannan mutane sannan a cikinta aka yi magana akan girman Allah subhanahu wata'ala shi kansa da tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kama da manzancin annabi Musa alaihissalam wanda an batan shi ya bazu ko ina da ina kuma ya zo da wani sako babba cikin wata babbar al'umma ita ce banu Isra'il to kamar Allah subhanahu wata'ala yana ishara ne ta hanyar kawo kissar annabi Musa alaihissalam a cikin wannan sura da cewa yanayinsa yana kama yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama da yanayin annabi Musa alaihissalam kuma yadda annabi Musa alaihissalam shi yayi nasara daga ƙarshe to haka nan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nasara yadda annabi Musa ya samu yayi nasara akan fir'auna da hujja da mu'jiza kuma Allah ya kade masa dukkan wani makirci da kaidi da fir'auna yake kulle kulla masa to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nasara da hujja da mu'jiza kuma Allah zai kade masa dukkan wani kulle kulle da Qurayshawa kafiran Qurayshawa suke kulla masa sannan a ciki aka yi maganar kissar Uh, samiri wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda annabi musa a.s. ya fito da su daga misra wanda ya zo ya ƙirƙiri wani ɗan maraƙi ya mayar da banu isra'ila zuwa ga bautar wani ba allah ba an kawo batun sanan da kuma darussan da suke cikin wannan batu uh, duk wannan don a nuna wa masu karatu ko masu sauraro cewa uh, annabi sallallahu alaihi wa sallama makomar sakonsa zai zama daidai da makomar sakon annabi Musa alaihi salam wato shine ya ci nasara akan waɗanda ya zai zo da wannan sakon zuwa gare su sannan kuma a cikin surar akwai a tunatarwa mutane ga tsohuwar gaba da take tsakaninsu da shedan tsohuwar gaba da take tsakaninsu da shaidan tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam a.s. da aka kawo kissar annabi Adam a.s. a ciki sannan kuma an yi bayanin alkiyama wanda ita ma tana da alaƙa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin littafansa ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ba wa annabawan da suka gabace shi cewa aiki da su su ne zai sa mutane su samu kubuta a ranar gobe kiyama kin aiki da wannan sako shine zai ja mutane zuwa ga fadawa cikin halakar ranar gobe kiyama sannan a cikin surar akwai rarrashin annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa abinda magabtansa suke gaya masa na bakakken maganganu da cin zarafi da kuma haƙurƙurtar da shi akan wannan addini shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa ya yi talhisin wato abinda yake cikin wannan sura ya yi bayanin abinda ke cikin wannan sura a dunkule inda yake cewa a cikin wannan sura allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa alkur'ani wani abu ne da allah subhanahu wata'ala ya sassauta shi ba wani abu ne da allah ya saukar da shi a dunkule ba ko kuma ya saukar da shi da wuyar fahimta ya sassauta al'amarinsa kamar yadda yi wa sauran littattafan da Allah ya saukar duka shi yasa ya ce wannan sura a ya ce suratu kutubihi sura ce da take magana akan littattafan Allah kamar yadda suratu maryam take take suratu ibadihi wa rusulihi sura da take magana akan bayan Allah da manzannin Allah ce Allah ya bude ta da fadar sama anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula sannan Allah ya ambaci kissar annabi Musa da kiran da Allah subhanahu wataala ya yi masa da ganawa da ya yi da shi da magana da ya yi da shi wanda kissa ce wacce take cike da abubuwa masu girma shi yasa aka yi ta maimaita kissar annabi Musa alaihi salam a cikin alkur'ani domin a ciki Allah subhanahu wataala ya yi magana da annabi Musa alaihi salam sannan kuma ya saukar masa da littafi sannan ya aika shi zuwa ga fir'auna wanda yake fada yake karyata rububiyya yake karyata cewa Allah subhanahu wataala shine ubangiji shi kadai ne ubangiji abun bauta yake karyata manzanci kuma fir'auna shine mafi mafi tsaurin kan kafirai da aka taba yi shi yasa kissar kissar sa tarka maimaituwa sautari a cikin alqur'ani an yi bayanin kissar sa a cikin a cikin wannan sura da kuma ta'liqin da ya biyo bayan kissar sa har fadar zuwa fadar Allah wa qur rabbi zidni ilma to daga nan kuma sai aka kawo kissar annabi adam alaihi salam domin annabi adam kissarsa ta ce kissar farko ta annabta ce kissatu awwalin nubuwat ita ce kissar farko ta annabta domin shine farkon annabi da Allah subhanahu wataala yayi a bayan kasa saboda haka yace kiss surar ta kunshi ambata annabi Musa da kuma annabi Adam saboda akwai munasabar da ke tsakaninsu shi yasa zamu ga hatta munazara aka samu tattaunawa tsakanin annabi Musa da annabi Adam alaihissalam kamar yadda zai zo nan gaba annabi annabi Musa ibn Taymiyyah yake cewa fa inna Musa nadhiru Adam fil amri alladhi sara li kulli minhuma kama anna al-masiha nadhiru Adam fil khalqi kamar yadda annabi annabi Isa alaihissalam yake kamanni da annabi Adam wajen wato wajen halitta wani an halicce shi ba uwa ba uba ba namiji ba mace shi ne annabi adam alaihissalam wancan an halicce shi kuma daga mace ba namiji inda matsala isa inda allahi ka matsali adam khalaqahu min turabin sun makara da hukun fekun ici to haka nan annabi musa da annabi haka nan annabi musa da annabi adam su ma akwai suna da kama fil amri wancan fil khalqi wannan fil amri fil amri annabi annabi adam alaihissalam Allah ya magana da shi shi ma nabiyun ne mukallam Allah ya magana da shi kuma ya gaya masa cewa wannan iblis makiyinka ne kada ka kuskura ya yi maka kaza ya maka kaza ya fito da kai kuma daga baya bayan fito da shi daga aljanna Allah ya saukar masa wahayi ya ce wanda ya bi shiriyarsa ba zai ba zai taɓe ba to kaga yayi kama da annabi adam annabi Musa alayhi salam shi ma annabi Musa haka Allah ya magana da shi shi ma ya bashi ya bashi at-taura shi yasa yace annabi adam da annabi Musa annabi adam da annabi Isa sun yi kama fil khalqi shi kuma annabi annabi adam da annabi musa su kuma sun yi kama fil amri wanda dama waɗannan su ne guda biyu alalahul khalqu wal amru yace to haka Allah yake hada sautari yake hada kissar annabi adam da annabi musa a cikin alkur'ani a gurare daban-daban in ya ambaci nubuwatu adam sai kuma ya ambaci nubuwatu musa ba'dahu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hada alqira'a was sujud fi awwali suratin unzilat وختمها بالرسول المبلغ لما أمر بما أمر به كما فتتها افتتحها بذكر التنزيل عليه فرق سورة دا الله يسوكر إتتي سورة الألق تافارا دا أمرني دا كراتو إقرأ تاكما قالي دا أمرني دا سجدا واسجد واقترب تو هكذا إتما ونن سورة سيتفارا دا بتن سوكر دا القرآن تنزيلا ممن خلق السماوات ممن خلق الأرض والسماوات الأولى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى sannan kuma sai ta cike da maganar manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi da saƙo na ƙarshe wanda ba don wannan saƙo da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to da wasu sai su zama sun nuna suna da uzuri walau an na ahalaknahun bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza sauraka Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan uzurin da haka sai ta sai ta fara da maganar alqur'ani sai ta kare kuma da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi dan ya yanke uzurin masu uzuri a gaban Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani ba dan ka wahala illa tazkiratan liman yakhsha sai dan wa'azi ga wanda yake tsoron Allah tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula saukakke ne daga wanda ya halicci ƙasa da sammai madaukaka Allah ya bude surar da taha taha kamar yadda muka faɗa haraf haruffa ne guda biyu waɗanda anan an rubuta su da surar suratu da kamannin su amma ana karanta su da sunayen su da tashi zaka karanta su taha kaka ce tah zaka faɗe shi tah sannan ka ce ha bil bismaihima in kana al-maktubu suratuhuma abinda aka rubuta surar su ne amma kuma da sunayen su ake fada kamar yadda ake fadar alif lam mim baka ce alam ba kamar yasi baka ce yas ba zaka fade su ne da sunayen su kuma abinda ya firin jaye daga cikin maganganun malamai cewa waɗannan haruffa kamar ishara ce ubangiji subhanahu wataala yake yi na kalubalantar larabawa idan har ba su yarda cewa alkur'ani saukakke ne daga Allah ba ba su yarda da wannan batoshin ma suna magana da irin waɗannan haruffan su alif lam mim sura suna magana da su to su kawo wani alqur'ani ko wata magana da za ta yi kama da ta alqur'ani shi yasa galibi idan aka yi maganar in aka in aka yi maganar in aka kawo waɗannan haruffa sai kaga maganar littafin Allah ne yake biyo baya wasu daga cikin malamai sun ce daha dinnan ana nufin ya rajul ya rajul sun ce luga ce ta wasu daga cikin ƙabilu kamar ƙabilatu ak ko ƙabilatu ukal suna, suna, suna cewa taha suna nufin rajul wasu sun ce ma luga ce suryaniya wasu ce luga ce habashiya cewa ana cewa taha ana nufin, ana nufin ya rajul ibn jariru tabari ya rinjayar da wannan wajihin cewa taha tana nufin ya rajul ya kai wannan mutum wasu ma suka ce rantsuwa ce taha ɗin kamar rantsuwa ce allah subhanahu wataala yake yi wasu kuma suka ce ɗaha ɗin ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suna ne daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wa sallama to amma dai magana farko ita ce ita ce daidai cewa ɗaha ɗin nan kamar sauran surori ne kamar alif lam mim ko alif lam mim ra ko ha mim ko kaf ha ya ain sad da muka wuce ire-ire da ire-iren su saboda haka huruf ne muqatta'a amma ba ba suna nufin abin nan ba shi yasa ibnu ashur cikin tafsirinsa at-tahrir wa at-tanwir yake cewa walal tifata ila qawli man za'amu annahu min asma'in nabiy sallallahu alaihi wasallam babu waiwa- ba a- ba za a waiwayi maganar waɗanda suke cewa suna annabi bane kan ma a waiwayi wannan magana saboda ba ta da hujja Ah, shi yasa za ka ga a cikin mu ana sa su- suna ɗaha Ah, ba a cikin mu ba ga ana sa ɗaha don an an ruɗu cewa sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗaha Allah ce ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani dan ka wahala ba dan ka wahala ba wato sura ta ta fara budewa da lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam da nuna masa cewa sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi da alqur'ani da ya saukar masa bai yi masa haka ba dan ya wahala ba wannan ne makasudin yi masa wahayi ba a wahalar da shi ba wannan ne makasudin shar'anta masa shari'a ba a wahalar da shi don haka cikin abin da Allah ya shar'anta masa ya masa wahayinsa na ibada bai yi ba haka don ya wahalar da shi haka nan cikin abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa na saƙon da zai isar zuwa ga mutanensa bai yi masa haka ba don ya wahalar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa wannan ne domin ya isar da wannan sako ga wanda ya zai tsoron Allah ya karbi wannan sakon amma ba dan ya wahalar da shi ba saboda haka babu wani abu a cikin shari'a wanda an shar'anta shi ne a tun farko dan a wahalar babu shi shari'a bata shar'anta wani abu ba dan kawai tsabar ta wahalar da mutane ubangiji baya da nufin ya azabtar da kowa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum da Allah zai yi da azabtar da ku Allah baya bukatar ya azabtar da ku saboda haka shi- alkur'ani da shari'a wani abu ne da ya da- da- da- da- da- da ya samu da ya taho daga wani wanda yake mai rahama ne ar-rahmanir rahim shine Allah mai rahama ne mai jin kai kuma ba zai yi ba a hankalci a ce wanda ya sifantu da sifar rahama ya sifantu da sifar tausayi da jin kai kuma yayi wani abu don a wahala babu wannan in kaga mutum yana cewa da wahala to wannan san zuciyarsa ne kuma duk abin da yafi karfin mutum shari'a ta dauke masa shi ba a ɗora masa ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duk abin da zai fi ƙarfin mutum to wannan ya faɗi da kansa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammil alaina ma la taqata lana bih ce rabbana wa la tuhammil alaina ma la taqata lana bih ya ubangiji kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba to da haka duk abin da yafi ƙarfin mutum to ya faɗi da kansa Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon iya- iyawarku don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji yana gaya masa cewa alkur'ani Allah ya saukar da shi ne kawai saboda ya samar wa da ɗan adam sa'ada ta duniya da lahira ya samar masa rabo duniya da lahira ya saukar masa alkur'ani don ya zama a giza'un ruh ya zama rabi alkalb ya zama wani abin da zai tausasa wato zuciya zai jika zuciya zai sa zuciya ta samu abincinta daga alkur'ani saboda haka alkur'ani wani abu ne da yake raya zukata yake raya hankula yake raya jikuna amma ba abu ne wanda zai wahalar da mai shi ba shi yasa hatta a wajen karatunsa ya zama na an samu rangwame hatta a cikin karatun alkur'ani da rangwame kowa zai karanta alkur'ani gwargwadon yadda zai iya saboda haka za ka ga balarabe yana karanta wanda ba balarabe yana karantawa ubangiji ya hore wa- wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almahiru bil qur'ani ma'a ma'a al kiram al barara wallazi yaqra'u al qur'ana wa yatata'u fihi lahu alai- lahu lahu ajran wanda ya kware wajen karanta alkur'ani yana tare da mala'iku wanda kuma yake karantawa amma yana ta inda inda wajen karatunsa annabi ce yana da lada biyu ladar karatun da yake da kuma ladar wahalar da yake ji wajen karanta shi shi yasa kabilu da yawa sukan zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam su koyi alqur'ani kuma su koma su koyar ba tare da mun ji cewa akwai wata kabila saboda harshen su baya iya karanta karanta alqur'ani ba annabi ya dakatar da su ya ce su su daina karanta alqur'ani sauraka za a bar kowa ya karanta alkur'ani gwargwadon yadda zai iya abinda ba a yadda ba shine dai yi wa abin wato hawan kawara baka je ka koya baka dauka ka ce zaka koyar da kanka da karfi da yaji zaka ka rika barna da sunan kana karatun qur'ani amma idan har a gaban malami kake koyo ya zan harshen ka baya iya faɗar wasu haruffa to yana da kyau shi malamin kai ya hana ka karanta qur'ani sai ya baka ka faɗi harafin yadda bakinka yake iya faɗarsa wannan sauƙi ne da shari'a ta zo da shi shi yasa waɗanda suke hana mutane karatun alkur'ani saboda ba za su iya faɗa wasu haruffa ba don haka a dakatar da mutum ya yi ainihin wata da watanni ana koya masa fatiha ba fa bai iya fatihar ba ya haddace fatihar amma wai bai iya faɗar ra ra ba ra ila- ila- ra sai a dakatar da shi ko ko bai iya faɗa dha a ce ba dha bai ka iya faɗa ba sauraka kullum ya zo sai a ce sake maimaitawa sai a ce ba za a ƙara ma ba akwai wani aboki na tare muka yi karatu da shi muka gama ya ce zai shiga harami akwai wani yana koyar da ƙur'ani yana so ya- ya ya- ya samu ijaza ta karatun alƙur'ani ɗan maroko ne balarabe ne ya samu ijaza a wajensa ya gama ya gama masters ɗinsa ya fara phd ɗinsa kuma yana cikin ɗalibai masu ƙoƙari kuma balarabe shi kuma wancan malamin ma ɗan pakistan ne to da ya je wurinsa ya ce min wallahi sati biyu ya a fatiya ya hana shi wuce sati biyu kuma yana so ya sauke ƙur'anin da ya yi ya dawo sai ce bai iya ba to kaga wannan in haka ake koya alƙur'ani ai mutane ba su koya ba sai a guje wa alƙur'ani shi yasa ibn al-qayyim a cikin igasatul lahfan yayi magana akan irin waɗannan yace irin wannan tanattu ne bai dace bai halatta ba ce ƙabilu da dama suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda suke furta har wasu haruffan ba ɗaya bane haka samu kowace kabila akwai da take furta wani harafin kuma mu taɓa jin annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da wata kabila wajen karanta alqur'ani ba abinda ba a san shine ganganci baka koya baka ce kawai haka zaka yi da ka amma har in ka je gaban malami malami ya kokarin nuna maka sai ya zamana kai harshenka baya tankwaruwa wajen faɗar wannan abin to sai kyale ka ka ci gaba da karatu alkur'ani haka kana da lada shi yasa babu wannan tsananin in kaga wani ya tsananta to ra'ayinsa ne amma ba wai alkur'ani ne ko sunna ce ta zo da wannan ba ba maganar abin nan ma anzalna alayka alqur'ana litashqa to haka nan wajen ibada wajen ibada Allah bai saukar da alkur'ani dan a sha wahalar bautar Allah ba sai dan a samu sauki saboda haka ya zama na duk abin da Allah ya zo da shi na ibada a cikin alkur'ani za ga cewa ya sanya shi a cikin yanayin da zai yiwu in kuma ma har mutum zai shiga wani uzurin da ba zai yiwu ba za ga an, an sauke masa ko yanzu azumin nan da muke ciki ku duba yadda alkur'ani ya zo da bayaninsa tun farkon shar'anta shi aka yi ta kawo wasu abubuwa na hanzari da sauƙaƙawa man kana minkum na farko ayyaman ma'dudat kuje yan kwanaki ne kaɗan dan kada ma ka sare ka ji an ce za ka barci da sha na wasu kwanaki ka ji tsoro sai Allah ce ayyaban ma'adudat kwantar da hankalinka 'yan kwanaki ne kaɗan ka yi ka gama sauraka cikin wata goma sha biyu kwana talatin kawai za a ɗauka a ciki ɗaya za a ɗauka cikin goma sha biyun nan sauran watanni goma sha ɗaya ka je ka yi ta ciye ciyen kari da ka ga dama sauraka tun daga na aka fara ɗan kwantar ma da hankali don ka ainihin tsorata sannan aka ce kuma faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra in kuma kana rashin lafiya ba a ce dole sai kai haka ba sai ka ajiye ko kana halin tafiya ba za ka iya yi ba shi ma sai ka ajiye ka rama a nan gaba sannan wa ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ci wanda kuma suke iya suke yin shi da wahala wanda yake yin azumi da wahala saboda tsufa ko kuma saboda wata larurar da take tattare da shi kamar mace mai ciki ko da take shayarwa azumin yana ba ta wahala lati fa fidya ta'amu miskin yayi fidya na ciyar da miskini daya akan kowane azumi ibn taymiya alaihi rahmatullah yana ganin hatta wanda ya kasance hanyar sana'arsa ɗaya ce kuma ba shi da wata hanyar sana'a ita ce kwaya ɗaya ta halal ce amma kuma akwai wahala a cikinta a cikin ba zai iya yin azumi ba ibnu taymiya yana ga yana shiga karkashin wannan saboda ka ya zama na aikin sa aiki ne mai tsananin wahala kuma in ya bashi to ba abin da zai ci shi da iyalansa to zai dawo gida ne har kawai ya zauna ba ci ba sha saboda yayi azumi ibnu taymiya ya ce ya shiga karkashin wa alal ladina yutiquna saboda ka shi ma sai ya fidiya ya sha azumin a cikin aya Allah ya ci gaba da cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah sauki yake nufi da riku ba tsanani ba haka zamu ga cewa dukkan tashri da alqur'ani yazo da shi akwai sauki babu maganar tsanantawa a ciki babu maganar kausasawa babu maganar matsawa a ciki wanda kaga duk ya dauki addini cewa yayi mato shine ya dauki wani abin da ya sa addini wanda baya ciki yayin da mutum ya shiga karime kariman bid'o'i to za su taru su danne shi saboda haka sai ya ji addinin da wuya amma in zai koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to zai ga cewa addinin baya da wahala shi yasa za ka ga duk wanda yake son ya samu sauƙi addini to sunna yake yi almutanatti'una su ne masu tsanantawa kansu su shiga harkar bid'a ta hanyar bid'a ma kaga har mutum yana haramtawa kansa abinda Allah ya halatta masa ya kici abu mai kyau ya kishan mai kyau kisa sira mai kyau wai shi yana zuhudu to wannan baya daga cikin addinin Allah wal man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah kamar ma a duniya dan muminai Allah ya yi waɗannan daɗaɗɗen abubuwa da kayan ado kamar ya yi don muminai ne kawai haka wanda ba mumini ba kamar a raye amma ba don shi Allah ya yi ba albarkacin kaza ne ka dangare ya samu kishin ruwan abin a lahira kuma daman nasu ne su kaɗai cewa kulu wa shirabu wa la tusrifu inda hula yuhibbul musrifi ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci Allah ba ya san masu almubazzaranci don haka bai hana ka ci ba bai hana ka sha ba haka alkur'ani bai zo bai sauka ba don ya wahalar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka ya sauka ne don ya nuna masa rayuwa mai kyau rayuwa ta sa'ida yayin da mutum ya bar hanyar alkur'ani to wannan shine zai shiga wahala sakin hanyar alkur'ani ita take jefa cikin mutum cikin wahala wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka kamar yadda zai zo a cikin sura wanda duk ya bar wahayina ya bar magana ta zikiri ana ana nufin ayatullah kamar na ƙarshen ayar ya nuna kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa haka faman a'rada an zikri ay faman a'rada an ayatillah allati tudhakkiruhu rabbah ce fa inna lahu ma'ishatan danka to wannan yana da rayuwa wacce take mai tsanani to Allah subhanahu wataala ya saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ne yace illa tadhkiratan liman yakhsha sai dan ya zama wa'azi ga wanda yake tsoron Allah alkhashiya shine tsoron Allah tare da halartu da girmansa shine alkhawfu ma'a ta'zim shi take cewa khashiya ka ji tsoron abu tare da girmama shi akwai wanda zaka ji tsoron sa ba dan kana girmama shi ba to wannan khawf ne ba a kiran shi khashiya amma aka ce khashiya to ana nufin kana jin tsoron sa saboda ganin girman sa to Allah ake yi ma wannan kadai wanda Allah babu wanda ake yi ma wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi yayi wa mutane wa'azi da alqur'ani ce fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai kai wa'azi ka tunatar da wani alqur'ani ga wanda yake tsoron narkona wato azabata domin wanda baya tsoron Allah subhanahu wata'ala baya tsoron narkonsa ba zai amfana ba zai amfana da alqur'ani ba koda ka so ka amfanar da shi da alqur'ani ba zai amfana ba don kuwa mutumin duk da bai imani da aljanna ba bai imani da akwai wuta ba to ya kuwa zai ji tsoron zai ji tsoron Allah ya kuwa alkur'ani zai amfane shi ba zai amfane shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce sai yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya sai yadhakkaru man yakhsha wanda yake jin tsoron Allah yake ganin girman Allah shine zai wa'azantu wanda kuma baya jin tsoron Allah wanda yake al'ashqa baya tsoron Allah mafi tabewa to wannan shine zai nisanci wa'azi zai nisanci alqur'ani zai tunatarwa to wannan kuma shine allazi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya zai shiga wuta mafi girma kuma ba zai rayu a cikin ta ba ba zai mutu ba zai mutu ba ba zai rayu ba a nan da Allah subhanahu wata'ala ce illa tazkiratan liman yakhsha sai dai wa'azi ne ga wanda yake tsoron Allah da ganin girmansa wanda yana nuna wato kamar girmamawa ne ga muminai da yabo gare su cewa duk waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da alkur'ani to su ne waɗanda suke masu khashiya su ne waɗanda suke tsoron Allah da ba dan haka ba to ba za su azantu da alkur'ani ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna ma tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salah kawai kana gargadin waɗanda suke tsoron ubangijin su tare da ba sa ganin sa kuma suka tsaye da sallah sune mu'minai alladhina yu'minuna bil ghaib waɗanda suke yin imani da gaibi to waɗannan su suke samun shari'a alkur'ani kamar yadda suratul baqara farkon ta nuna haka ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ذلك الكتاب وان للتافي شين القرآن shiriya ne ga masu takawa su waye alladhina yu'minuna bil ghaib sune suka yi imani da abinda basu gani ba sun yi imani da Allah duk da ba ganin sa suke yi ba amma suna ga atharin wujudin sa atharin wahdaniyar sa alamomin da suke nuna akwai Allah kuma Allah ɗaya ne kuma shi ya cancanta abautawa wanda duk suna ganin su ga sunan burjik yasa suka yi imani da shi to waɗannan da suka yi imani da Allah duk da ba sa ganin sa su ne suke wa'azantuwa da alkur'ani wanda ba su ba zuwa zai wa'azantu da alkur'ani ba inda ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib ce kadai kana gargadin wanda ya bi alkur'ani ne man ittaba'a dhikra wanda ya bi alkur'ani wa khashiya ar-rahmana bil ghaib kuma ya ji tsoron ubangiji duk da baya ganin sa fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim Allah ce kai masa albishir da gafara da kuma lada wanda yake mai girma to wannan duka shimfiɗa ce Allah subhanahu wata'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya tashi tsaye ya ci gaba da isar da wannan alkur'ani kuma kada ya sa wa kansa cewa sai an shirya wato sai sai duk mutane sun karbi sun karbi musulunci wannan ba aikin ka bane lasta alaihim bi musaitir ce kai ba ba ba ba mai tilasta musu bane sai sun karbi sai sun karbi sai sun karbi musulunci afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin ce shin zaka tilasta wa mutane har sai sun yi imani wannan ba aikin ka bane fala tadhhabu nafsu fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat kada ranka kada kada ka bari wato ranka ya tafi saboda nadam saboda bacin rai akan cewa sun ki imani Allah ka bakhi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin zaka kashe kanka ne dan sun ki imani ba ka kashe kanka ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya dora masa isarwa ne in alayka illa albala kawai abin da ke kanka shine ka isar da sako zaka kakka dora wa kanka bacin rai da damuwa ganin cewa gashi kana ta wa'azi kana ta wa'azi an ki karba to kuma wannan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kowa ma wanda zai sa da'awa da kiran mutane da kokarin gyara musu zukata da kokarin gyara musu aqida ya sa wannan a cikin zuciyarsa kada ya ɗauka cewa ko iya wa'azinsa ko ƙarfin hujjarsa za ta sa mutane su imani wannan yana hannun Allah kai abin da yake hannunka shine isar da saƙon kawai in ka isar da saƙo ka gama aikin da ya ɗora aka ɗora maka shiriya kuma a karɓi abin da ka zo da shi a yarda da shi a aiki da shi wannan aikin Allah ne naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake so Allah shi yake shiryar da da wanda ya ga dama sauraka kai abin da yake hannunka shine isarwar kawai in ka isar ka gama komai an karba ba a karba ba wannan kuma daga Allah ne subhanahu wataala shi yasa zaka ga annabawa shin annabawa ko wanda zai zo da mutum daya wani da mutum biyu wani ba ya zo da ba kowa kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisin hadisul alhadith abi sa'id al-khudri ci wani ya zo ba kowa ma shi kadai yayi shekaru yana wa'azinsa amma ba a karba ba to kai ba zai kashe kansa ba ba zai dora kansa abin nan ba idan annabin Allah wanda yake muayyad min Allah Allah ya bashi mu'jizozi wanda ya nuna su karara aka gani yayi wa'azin yayi wa'azin ba karba ba to ina kuma ga kai da baka da wannan kai ba annabi ba ba mu'jiza gare ka ba abinda ka gada daga cikin gadan annabawa shi kake isarwa to don kayi ba a karɓa ba to karka sa wa kanka damuwa ka sani Allah subhanahu wata'ala ne bai so bai nufi cewa waɗannan su karɓa ɗin ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya damu kada ya ɗora wa kansa wahala abinda dai kawai zai yi shine ya isar da wannan sako wanda duk Allah ya so karɓa ya karɓi shiriya zai karɓa alwahidi a cikin littafin asbabun nuzul ya kawo wata ruwaya daga muqatil inda yake cewa abu jahal da annadar ibn al-harith a wata ruwaya mata wani wahidi sun kara da al-mu'alid ibn mughira da al-mut'im ibn adi da wadannan duk suna cikin manya-manyan kafirai qurayshawa suna cikin jimajiman kafirai to sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka latashqa bi tarki dinina sun ga yawan ibadarsa sun ga yawan kokarinsa suka ce kawai ka bar addini mu ka shiga kasa kanka wahalar banza to shine sai aka saukar da taha ma anzalna alayka alquran litashqa amma alwahidi bai ka isnadin isnadin wannan riwayar ta shi ba illa tazkiratan at-tazkira shine abinda yake tare da kai ka tuna shi ya dawo ya darsu a zuciyarka shine tazkira shine at-tadhakkur an ce at-tadhakkur abinda daman akwai shi a tare da kai amma ka manta da shi sai wani abin da ya zo ya tunatar da kai kawai sai kuma ya da ya farfado daga cikin daga cikin kwakwalwarka shine ake kira at-tadhakkur wato kama ana ana isharar cewa imani a cikin zukata fitira ce tun farko Allah subhanahu wataala ya ya halicci mutane fitratallahi allati fatara an-nas alaiha fitira ce daga Allah ya halicci mutane da ita ya halicci asalin bayinsa kharaqtu ibadi hunafa kamar yadda yace faja'at ash-shayatin fajtalathum bayina na halicce su wato masu karkacewa duk wata barna suna tafe akan turba tutar shine asalin halittar fitira din to shedanu daga baya suka zo suka kautar da su suka haramta musu abinda Allah ya halatta musu suka halatta musu abinda Allah ya haramta musu to yayin da za a zo ana karanta maka ayoyin tauhidi to wannan fitirar taka za ta rika farkawa shine at-tazakkur din sai ta rika farkawa tana kama tasha sai ka rika ganin cewa eh abin nan wannan abin da yake cikin zuciyarka lalle ya ci karo da tauhidi shi yasa ko su waɗanda suka riki shirka yayin da suka shiga cikin wahala ai koma suke ga tauhidin wanda yake nuna maka wannan shine asalin fitilar da take tare da su don haka da kira zuwa ga musulunci kamar farkar da wannan fitilar ce da take cikin zukata da Allah subhanahu wataala ya halicci mutane da ita Allah ce tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula saukakke ne wato shi alqur'ani mimman khalaqal arda daga wanda ya halicci ƙasa was samawati ula da sammai madaukaka ana aka ce tanzilan mimman khalaqal arda a ce ba a ce tanzilan minhu ba sai aka kawo sila da mausul dinta aka kawo mausul da silatihi don a nuna maka cewa wato wanda ya saukar da alkur'ani babu shakka shi ya cancanci abauta masa shi ya cancanci abauta masa ana iya cewa tanzilan minhu tunda ai bayan an faɗi sunan Allah din ma anzalna alaikal qur'ana ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ce tanzilan minna ana ce mu muka saukar da shi to sai Allah ce tanzilan mimman khalaqal arda saukakke ne daga wanda ya halicci ƙasa da ƙasa da sammai dan a zama hujja ne akan karbar alqur'ani da aiki da shi cewa da kuma kadaita Allah subhanahu wataala da bauta saboda me saboda shi ya halitta wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa to babu shakka shine ya cancanci abauta masa alƙur'ani daga gare shi yake babu shakka ya cancanci a karɓi alƙur'ani a gaskata shi kuma za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da al'ard galibi a alƙur'ani za ga duk inda aka aka zo faɗar sama da ƙasa sai an fara gabatar da sama sannan a faɗi abin nan ƙasa sai an ce al'ard as-samawati sannan ce awal ard to amma anan sai aka fara gabatar da ƙasa sannan aka faɗi sama wannan gabatarwa da as-samawat tafi al'ard saboda halittar sammai din ya fi girma sannan abin da ke cikinta ya fi girma sauraka ake gabatar da ita ambato ita ƙasa ma da wuya kaga an jam'i ba ma inda aka yi jam'i ta alƙur'ani sai dai kawai inda Allah ce wa min al-ardi mithlahunna cewa Allah subhanahu wataala ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi mithlahunna da ƙasa kuma kwatankwacin su amma ba a ce aradin ba wasu malamai sun ce saboda nauyin kalmar alkur'ani yana zaɓar kalmar da take da sauƙi a harshe wajen faɗa al'aradin tana da nauyi ko aradun tana da nauyi to saka sai alkur'ani ya kauce wa ambatanta da jam'i ta ce wa min al'ardi mithlahunna to amma dai a inda duk zaka gani sai an faɗi saman sai a faɗi ƙasan to amma anan aka gabatar da ƙasan sannan aka faɗi saman saboda zubin abin nan karewar ayoyin karewa ayoyin zamu ga suna suna karewa ne da almad almaqsur abin nan almaqsur to sama din da aka kawo sai aka sifanta ta da ula dan a nuna maka girmanta ce bi samawatil ula da sammai madaukaka dan kada yazo a tunaninka cewa kasar tafi girma shi yasa aka fara gabatar da ita nan sai aka faɗi kasar amma saman da aka kafa wata sai aka ƙara fito da sifofinta sai aka ce was samawatil ula da sammai waɗanda suke a masu ɗaukaka wato wannan da yana nuna maka girman shi sha'anin alƙur'ani kansa cewa alƙur'ani ba ƙaramin abu ba ne domin kuwa ya zo daga wanda yake ba ƙarami ba shine Allah wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci ƙasa ya halicci sammai maɗaukaka hakanan kuma a ciki akwai nuna girman shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama babba ne tunda har Allah subhanahu wataala wanda shi ya halicci sammai da ƙasa ya saukar masa da wannan alkur'ani don haka duka a ciki akwai girmamawa ga shi kansa alkur'ani da kuma girmamawa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma nuna cancantar ubangiji subhanahu wataala ga abauta masa domin shi ne ya halittar sammai da ƙasa Allah subhanahu wataala yana hada bin umarninsa da, da, da bayanin halittarsa ce alalahul khalqu wal amr wato shike da halitta haka shike da umarni wanda ba shi da halitta ba shi da ikon yayi umarni yace dole ayi kaza dole a bar kaza Allah shi da ke da wannan shi ne yake da wannan damar ya shar'anta yiwuwar wato zamantowarsa mahalicci shi ya ba shi wannan damar ta ya zamo shi ne mai saukar da shari'a ya hana abu kaza haramun ne ya halatta abu kaza halal ne wanda duk bai samu wannan ba to bai kamata ya yi da'awar hakan ba ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna kaga nan ya hada al-khalqu wal-amru din ya halicci sammai da kasai sannan al'amari shine wahayi yana sauka tsakankaninsu li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma zamu tsaya anan domin lokaci yayi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh